shine lokacin da aka yi fari zamanin annabi musa alaihi salam suka nemi ruwan sama suka rasa idan an rasa ruwa ko babu abinci babu dabbobi a ban ƙasa wannan yasa suka shiga tsanani suka taru suka je suka roƙi annabi musa akan ya roƙa musu allah ruwa mun san da ake du'awul Shi shine a fita wajen gari a juya bayan riga a ɗaga hannu sama a yi addu'a a roƙi allah ba an yi na fila. annabi musa alaihi salam ya yi haka da su yana yin haka sai Allah maɗaukin sarki yake cewa da shi ya kai Musa na ki shayar da ku ruwa ne saboda wani mutum ɗaya a cikin da ke aikata zunubai wanda wannan shine zai nuna mana illan koyi da su Yahudawa ɗin Allah wani ta'ala ya ce ban shayar da ku bane saboda shi sai ce ya Allah su imanin dubu saba'in ne mutanen da suke tare da ni a nan ka taimaka ka shayar da mu ruwa hmm. Allah ta'ala ya ce matukar wannan mutumin na cikin ku to ba ko zan shayar da ku ba sai dai ku mutu a haka kenan wannan ya sa sai annabi musa alaihi salam ya juyo ya kalli dandazan mutanensa ya ce ya kai wanda kai shekara arba'in don haka allah ya ce da shi shekaransa arba'in yana saba mun bai yi alkhairi ba wannan ya sa ne fushi na ki shayar da ku annabi musa alaihi salam ya ce ya kai wanda ka san kai shekara arba'in kana saban allah a cikinmu ka fita domin zunubin ka ne ke cutar da dabbobi da ƙananan yara da tsofaffi a cikinmu wannan bawan allah na jin haka ya gane da shi allah ɗaukin sarki yake nufi ya nufin ya tashi ya ga in ya tashi ya tozarta idan duniya kenan gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya dukar da kansa yake cewa ya allah na yi imani da ni kake nufi da wannan amma ina mai shaida maka na tuba daga yau ba zan sake maimaita zunubin da nake maka ba annabi musa alaihi salam ya ce yana tsaye yana jiran ya ga wa zai miƙe ya fita a cikin dandazon mutane sai ga hadari ya haɗu kuma ruwan sama ya sauka Shi ne sai allah yake cewa da allah ta'ala ya allah ka ce mutum ɗaya hana a yi mana ruwa kuma ban ga kowa ya fita daga cikinmu ba gashi kuma ka saukar da ruwan sama ya ce gaskiya ne kuma yana nan a cikinku har yanzu ya ce to ya allah menene dalilin haka ya ce ya tuba yanzu nan shi ne sai annabi musa yake cewa ya allah ka nuna mun shi in ga wane ne wannan mutumin allah ta'ala yake cewa da shi ban nuna muku shi sanda yake laifi ba ya kai musa baya cancanta in tozarta shi a lokacin da kuma ya tuba ya dawo gare ni hmm.